wani ya ce a lokacin zai rama wani ya ce sai da asuba zai rama A manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha la qada'a laha illa Zali. wanda yayi bacci bai yi sallah ba ko wanda ya manta sallah ko yayi bacci bai yi sallah ba to yayi wannan sallar yayin da ya tuna ba ta da wani ramuwa sai wannan lokacin da ka tuna shine lokacinta kuma kamar wannan tunda ya yi sallar asuba ce da ka kaga ya yi sallar azahar ya yi sallar la'asar ya yi sallar magariba sai da magariba ya tuna ko sai da magariba ya tuna wannan idan ya tuna lokacin kafin a yi sallar magariba to ba zai sallar magariba ba sai ya rama sallar asuban nan bayan ya rama sallar asuban nan kuma ya rama azahar da la'asar saboda wajen cin tartib akwai tartibi tsakanin salloli waɗanda suke ba masu yawa ba kamar yadda yake a masabar malik da masabar imam ahmad dole sai ya yi tartibi imam shafi'i ne ya babu tartibi asbar kawai zai rama amma mafi inganci shine mazhabar su imam ahmad saboda hadisin a hadisin imran bin hussein ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama salloli ranar yakin khandaq ya rama su da tawa. naka haka tawa wajibi ne hukun da ya yi a zahar da la'asar bai yi magaraba ba bai yi asuba ba ba a samu jerantawa ba saboda haka idan kafin magaraba ne ya tuna sai ya yi asuba ya yi azahar ya yi la'asar sannan ya yi sallan magaraba ko da sallan magaraba za ta kuce masa a jami'i dole sai ya yi wannan saboda wajen tarci idan kuma bayan sallan magaraba ne ya tuna to sai ya rama azahar da la'asar da magaraba a ya rama asuba da azahar da maghrib tunda sallolin ba su kai guda hudu ba in suka kai guda hudu in suka wuce guda hudu shine tartibi yake fatuwa a lokacin nan ba tartibi bane sai ya rama sallar da ya rasa ita kadai ba zai ramo sauran ba da annabi sallallahu alaihi wasallam tartibin da ya take ta ne akan raka'o'i hudu ya rama azhar la'asar magriba da isha ina fata an fahimta na'am to sai wannan kuma yi addu'a ce Allah ya ji kan hajjiya ya ƙara wa malam lafiya ya kuma ji kan iyayen mu baki ɗaya amin yace tambaya ta ita ce idan ina son na ba da wasu ci a kan a raba dukiyata da na bari domin a yi mini wani aikin alkhairi da ita bayan bana raye kaso nawa bisa dukiyar zan ce a cire wanda bai saba wa shari'a ba wato babu zancen wani kaso da za ka rage za ka iya cewa idan dai kana cikin idan dai ka ya shi idan ka ya shi da cewa ai maka bayan mutuwarka to ya zama to wasiya to ita wasiyar za a duba haƙƙin da kake da shi sulusi ne na dukiyarka in an raba dukiyarka sulu kashi ɗaya cikin uku abin da ya fi sulusi ba wai ba za a iya maka ba ne za a iya maka da shar amma sai da yardar magada kama alal misali abin da ka bari in aka kimanta shi ga baki ɗaya miliyan goma ne sai ka ce a yi maka ayyuka na sadaka na miliyan biyar bayan mutuwarka kaga ta zamanto wasiya to miliyan biyar ai ta fi sulusun miliyan goma ko miliyan abin da yake sulusi shine miliyan uku da dubu ɗari uku da talatin da uku to wannan haƙƙinka ne kafin magada su raba dukiya sai an ware wannan wasiyar bayan an biya bashi sai an ware wannan wasiyar an yi mata to sannan su gada sai su duba su gani kace miliyan biyar miliyan biyar din nan da kace ai maka za su iya yarda sun ga dama sai su ce to daga cikin dukiyarsu daga cikin kafin a raba gado in sun haɗu kenan sun yi ijma'i a cika ta zamanto miliyan biyar ɗin a cika ta zamanto miliyan biyar in ba su yadda ba kuwa to dama haƙƙinka ne miliyan uku shi ne wato sulusi idan wasu sun yadda wasu ba su yadda ba to waɗanda suka yadda sai a ɗauka daga cikin kasan a ƙara don a samu wannan wanda kuma suka wanda kuma ba su yadda ba babu rarauka a kansu ba laifi wannan haƙƙi ne don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana a wuce sulusi eh, shi ya hana a wuce sulusi kamar yadda ya zo a hadisin sa'ad ibn abi waqas ina fata an fahimci bayani na'am ba wai kan cewa in kai wasiya da sama da sulusi ka saba ma Allah ba a'a amma ba za a zartar da ita ba sai sai idarin sulusi abin da ya wuce sulusi kuma ba za a zartar da shi ba sai da yadda magada dukkaninsu ko wasu daga cikinsu idan wasu daga cikin nasu su zai kai a cika sauran abin da kace ya wuce sulusi ɗin to sai a cika daga ciki in kuma su ma bai kai ba kenan sai a tsaya a kan abin daidai abin da suke niyyar za su bayar don a kammala a yi maka wasiya na'am Ya ce ya so to ai wannan yana so in mutum yana da ransa dukkan zuciyarsa zai iya aikin alheri da ita amma ya ce ne bayan mutuwarsa a yi wannan ne laifi a yi wannan kuma ta yiwu lokacin da yake a yi masa ɗin ba shi da lafiya ne bai in mutum ba shi da lafiya in mutum ba shi da lafiya kuma ana ganin rashin lafiyar terminal ne wato ba na tashi ba ne duk tasarrufin da ya yi duk an ƙayyade shi da wannan sulusun za ba shi hukuncin wasiya ne ba zai iya tasarrufi a cikin dukiyarsa ba sama da sulusi na'am biyan bashi shi ake gabatarwa ko da zai cinye duka dukiya bashi farkon abin da ake gabatarwa nauye-nauyen binne shi a kai kafani a biya kuɗin a biya masu wanka kuɗi a kai tukwane a biya kuɗin hayar makara a biya kuɗin hayar masaka kabari eh kuna dariya mu nan ba a biya wani waje sai an biya wani waje sai an biya musamman yanzu musulmi da suke mutuwa a irin kasashen turai din nan kuɗin da ake kashewa akan wannan ne tashin hankali ma da muka jima na wani bawan Allah da ya mutu a China ƙasa da za a saya babu ita dole sai dai a kuna in kuma aka ce za a ɗauko shi daga can a kawo shi nan ba shi da dalilin kuɗin miliyoyin da ake magana karka so ka ji babu su babu dalilin ai mu nan mu Allah muna zaune cikin musulmi cikin musulunci sannan wannan ba'an Allah ce na roƙon addu'a wajen malam da ‘yan uwa mahaifiyarsa ba ta da lafiya a kusan wata goma kenan tana fama da ciwon shanyewar ƙarin jiki Allah ya ba ta lafiya da sauran marasa lafiya amin Allah ya ba ta lafiya akwai wani da ya dogo da ya turo doguwar tambaya akan cewa wani mummunan laifi da ya aikata ya nemi ya fiyar wanda ya aikata masa wannan laifin to duk da yake wannan laifi ne da aikata tsakaninka da Allah shi wanda ya masa shi wanda yake yake ta alfarmarsa din bai iya gaya masa ba kuma wannan shine daidai ba a ce in za ka nemi ya mutum sai ka gaya masa laifin ban abu ne wanda zai taba wanda abu ne wanda zai taba mutunci ya ce ya yafe masa a yana tambayar ya ce ya tubansa zai kasance a cikin wannan tun da ya faɗa ka tuba tsakanin ya tuba tsakaninsa da Allah in ya tuba tsakaninsa da Allah sannan tun da in abu ne wanda yake azimi ba zai iya faɗa ba ya ce yin sadaka yana ayyukan alkhairi ga wanda ya yi ma wannan laifin la'alla wannan Allah ya yardar da shi ranar tashin alkiyama akan haƙƙinsa wanda ya ci. Ah, sannan abin da ya ruwaito na hadisin na cewa wanda ya irin wannan barna ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar lahira to ai wannan ga wanda bai tuba bane tana kuma gaskiya hadisin bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba shi yana dai daga cikin manyan zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba sai mun fada ba sannan kuma ba ya ce ba shi da aure bai taba aure ba amma bai taba aure ba to Allah ya bashi Allah ya sare masa ya samu mata aure da za ta kan shi a waya na'am wai mutum ne ke don Allah a mana bayanin wannan irin wannan ciniki mutum ne yake ba da nafef domin a dinga masa balance amma kafin ya sayi nafef ɗin sun yi cewa wanda zai ba ma nafef ɗin sai ya ba da wani kaso tukuna kuma idan kuɗin miliyan uku ne shi to shi wanda za a ba ma sai ya ba da miliyan ɗaya sannan mai sayan ya ba shi a kan miliyan hudu tare da ya ba da wannan miliyan ɗaya din menene hukuncin kuɗin da ya karɓa wajen wanda ya kama wannan riba ne Shi ne ku yi musharaka da zumma cewa ka san na musharakar za ka sayar da shi ga wanda kuke musharakar bisa cinikin murabaha wanda zai biya ka a hankali wannan riba ne wannan tsarin riba ne sai dai idan haka kake so ya kawo miliyan ɗaya ka kawo miliyan biyu ya to kun sai mashin kun sai na tef a miliyan uku sannan ka ba shi hayar naka ɓangaren in ka ce ga abin da zai rinka ka, har sai ya wato ya lokaci wanda za ka yi alkawari idan ya gama biyan idan ya gama biyan kudin haya da ya kai abin da kake so da ribar da za ka samu to a lokacin nan mashin zai zamanto naka wato ka zamanto ta ba shi alhibar mu'allaka ta haɗa ta tare wato kyauta da karatayata ta da sharaɗi tare da haya wadda ta wannan hayar za ta tike zuwa ga mallakarsa wannan ɗaya daga cikin hanyoyin kenan wata hanyar kuma shine abin da suke ce ma almusharaka almutanaqisa wanda zai zamanto ba a hankali a hankali za ta rinka tayar da za ta rinka sayan kasanta kuma tana zai zamanto kana biyan kuɗin haya na gwargwadon mallakarsa kuma in ka biya kuma kana saya a hankali kuma in zai sayar maka zai sayar maka ne a lokacin da za ku yarjejeniya ah, ita ga abin da za ka saya a wannan kason zan ba ka kaza ah, a wannan kason zan ba ka kaza ko kuma yi akan cewar za ka karɓi haya na lokaci zai ba ka hayar na kai shekara biyu a cikin shekara biyu din nan kana ɗaukan haya kuma a hankali kana sayan nasu kana biyansa nasa ka san wannan miliyan biyun da ya saya a kan miliyan biyun za ka saya ba za ta canza ba amma kuma za ka rinka biyan haya a cikin abin da ya yi saura na mallakarsa saboda haka idan ka biya shi alal misali ka biya tiryan tiryan watanni masu yawa ka biya har miliyan ɗaya sauran miliyan ɗaya yanzu kuɗin hayar da za ka rinka biya a kan na wato sulusun abin da ya mallaka ne kai kake da To amma da yake shi kuɗin haya ko shi zai iya canzawa in riba yake so ya ci zai iya ƙara maka yake yanzu kuɗin haya da kake biya na bara maimakon balance ɗin da za ka rinka kawo min ya zamanto dubu goma yanzu balance ɗin za ka rinka kawo min dubu goma sha biyar inda kuɗin haya ne kamar ya ba da nasa kasan a matsayin haya ya baka to wannan su ne hanyoyi wanda za a bi wanda ya suke sun dace da shari'a amma ka ce a zai biya ka miliyan hudu kai kuma abin da ka sanya miliyan biyu ne a shi kuma zai biya ka miliyan hudu wannan miliyan biyun da ka tsora masa ta zama tori riba domin aka hada musharaka da murabaha wannan tana zama to riba wallahu ta'ala a'lam irin mutane idan za su rinka irin wannan a su rinka zuwa suna tambaya ga wanda suka sani sai su rubuta masu inda za a yi contract mu almajirai mu malamai ba lauyoyi ba ne wanda lauya idan ka zo in ya rubuta maka kontragi sai ya yi maka caji sai ya yi maka caji na barista <laughs> sai ya yi maka caji mu ka zo shi balash <laughs> na sai kai mu da domin mu da so muke a ba Allah daidai eh, a ba a sai a nemi halal to kuma kar a ce ba ma karba kuma ah, kullum a zo mana da kontragi نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك الله تكرم دعوائنا Allah ka ji ɗan magabatanmu akwai marasa lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai ɗan uwa na Alhaji Salisu Sulki Malam Nura wanda ya samu kansa a kwakwalwa Allah ka bashi lafiya akwai ɗan uwa maga abokin bukanmu Alhaji Salisu Kabara yana misira neman magani muna roƙonka Allah ka bashi lafiya akwai ɗan uwa Khalifa da muke karatu da shi a nan mahaifiyarsa Hajiya Amina za ta da lafiya za a yi mata aiki na roƙonka Allah ka inganta mata lafiya Allah ka ba ta lafiya Allah ka tayar da kafaɗarta Allah ka yaye mata akwai wanda shi ma kanin mahaifiyarsa ba shi da lafiya yana ICU Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya ka inganta masa lafiya akwai wani bawan Allah da yake neman addu'a akan al'amuransa Allah ka biya masa bukatunsa akwai daga cikin yan uwa wanda yake fuskantar jarabawa muna roƙonsa Allah ka ba shi nasara akwai waɗanda yake matafiya suna shirin tafiya muna roƙonka Allah ka kasance tare da su Allah ka yi musu al'amarin su Allah ka zamanto tare da su a cikin tafiyar su ka zamanto khalifan su a cikin iyalan su akwai wanda aka kama kanwar mahaifin su yanzu tana kusan wata ɗaya kenan Allah ka kubutar da ita Allah ka kwaso ta da karfin ka Allah ka Allah ka sanya mata mafita daga gare ka akwai wanda mahaifin su ya rasu yanzu za a yi jana'iza yanzu ya rasu yanzu za a yi jana'iza gobe Allah ka gafarta masa Allah ka aljanna yayar mahaifinsu na'am Allah ka gafarta mata Ya ka aljanna makomarta Allah Allah ramma Allah ka kara masa lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka yaye masa rashin lafiyarsa Allah dan uwan mu malam Isma'il shi ma Allah ka yaye masa Allah ka yaye masa rashin lafiyarsa Allah ka inganta masa lafiyarsa Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya Allah kokarin da malamai suke a wannan al'umma domin a samu haɗin kai tsakanin musulmi kan fuskantar kalubalen wannan al'umma Allah ka tabbatar da alkhairi a ciki Allah ka haɗa zukatansu Allah ka daidaita al'amuran malaman addinin Allah ka sanya su su zamanto masu eh, su zamanto dalilin izza ga addinin musulunci da musulmi a wannan kasa. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin